ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ba ma ɗorawa ma wata rai face abin da za ta iya na aiki kuma muna da littafin da mun rubuta aikin duk wani mai aiki a cikinsa littafin yana faɗin gaskiyar da babu kokonto a cikinta kuma ba za a zalunce su da rage musu lada ko ƙara musu zunubinsu ba.